To Madalla, mun gode kwarai da gaske da ka samu wannan dama ka tattauna da Radio Faransa. A yau ne ake bikin ranar masu ɗauke da cutar sida ranar da ke mai da hankali a kan yadda za a wayar da kawuna da kuma samar da rigakafin wannan cuta. Shin kowane irin matsaloli ne da har yanzu ake ci gaba da fuskanta a yaƙi da cutar sida? Na matsalolin gaskiya dai sun ɗan ruba kamar 'yan shekarun baya da suka wuce ba, wanda an yi matsalolin da ake fuskanta yanzu shi ne rashin yin gwaji kafin a yi aure. a cikin al'umma musamman al'umma muna hausawa musulmi wanda shi yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke yaɗa wannan ƙura'in cuta cikin al'umma sai kuma tsara na biyu wanda shi kuma su kamariya cikin kauyuka sun samu kyamar kwangwara waɗannan yadda mutanen cikin gari suka fahimci suka fuskanci cutar suka fahimci suka fahimce shi ba haka mutanen karkara suka fahimce shi ba wanda kana da wata irin wannan ƙwayan cuta cikin karkara yana ganin kamar wani mutum ne mai wanda kuma ba haka bane hanyoyin kamuwa suna nan da yawa. To amma kuma ina batun wayar da kawunan da ake yi? eh ana wayar da kan jama'a kin san sha'anin abun da aka ce maka a yau gobe a ce maka gawa mai kawo su sun sun aka sun dauka cewa duk cutar HIV ko cutar sida a kan shi a rami a kwanjame ya buye shi ne wani ba su yadda cewa in kana kulkul rashin lafiyan ka ɗauki wannan cutar rashin wannan sanin rashin wannan fahimtar yasa mutane ba sa gani ba sa yadda ma wasu wani suna su al'umma ba su dafa wannan cutar ba ma saboda su su a ɗaukar su a ganin su mai ciwon kanjamau yana kwata ya zai a kan kanjame ne ya rame ya zama kashi wani ko ba haka bane ba nuna a fuska ko ba zama mutum bulbul da ƙoshin lafiyar sa ta so kuma ɗauki wannan ƙwayar cutar in shan maganin sa kuma bisa ka'ida. Hmm. to ba ga wannan matsaloli da ka lissafa mana idan muka koma maganin rage kaifin cutar shin yaya abin yake tafiya ne yanzu? tun daga farkon yaƙi da wannan ƙwayan cuta a dubu biyu takwas wanda ƙwayan cutan ya kai wajen kashi biyar da takwas a jihar Bauchi. To amma kuma yanzu yana raguwa yana raguwa yana raguwa ya zawo kashi 0.6 kima bai kai kashi ɗaya ma kenan. In 2008 zuwa 0.6 percent present inda kun gaskiya jihar Bauchi mun yana raguwa. Dalilin ita yake raguwa kuwa saboda jama'a sun yadda akwai wannan ciwo a cikin gari. Kuma suna zuwa mata suna zuwa hau an ciwon tun daga farko da wajen awu rawa ta akan magani dan ta kuma ba shi magani bai dace zai kamu da kwanan kwanan cuta mai sha nono wata shida zallar ruwan nuna wata shida ya fito sibir sibir wata shida ana ba ta magani ga ma yaron ta ta shida gefe mata kenan gefe maza kuma kamar da na ga miki akwai yin gwajin kafin aure amma ba kamar yadda yake a ƙauye ba. To a fannin ƙauyen ko kana ganin akwai wasu abubuwan da ya kamata a ce an ƙara ne domin a tabbatar da cewa su ma ƙauyen ba a basu a baya ba a fannin da ya shafi gwajin? Eh, kamata a yi shi ne karwa da wayar kan gurwa abu ne da ke da ci gaba da yin sa har mutum ya fahimta kuma da su din ma da masu anguwanni da dagatai da masu masu da sarakunan gargajiyar su wannan kwamiti wacce kuma wannan kauyen ya kamata a dinga musu bita ne na musamman don su koma gida su zama kamar su ambasadori ko kuma gilan wannan da ne wayar ta kan jama'a wannan bayan cutan sai su fahimci abin sosai don su ne mutane suke saurara maganin ganin su sun su magana suke saurara da respect gare gawa. To Malam Abubakar kin na banana zuwa ne a daidai lokacin da ake gwajin sabon magani a ƙasar Afirka ta Kudu. Shin menene hasashen ku ko sa rai dangane da wannan gwaji? Ina wannan labarin to akwai Allah alhamdu gaskiya magana shi abin zai ragu sosai tunda in yi maka rigakafi amma wancan rigakafi wancan rigakafi to ko da sun yi kwanta da ciwon ba za su kamu ba kaga yaduwan abin wani tsaya kawai ciwa kan wanda suke shi ne kawai tsaya kansu ba zai yaɗu cikin al'ummar da ba sa da shi ba. To Malam Abubakar mun gode kwarai da gaske da ka bamu wannan dama muka tattauna da kai a yau. Na gode ne ma Allah saka da kai riyajiya.